sama da marayu ɗari da hamsin ne suka samu tallafin kayan sallah a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. marayun dai sun fito ne daga garuruwan mina bidda da kuma karamar hukumar kwantagora kuma tallafin ya fito ne daga wata gidauniya mai suna rahama foundation da kuma gwamnatin jihar niger sannan da kungiyar izala mai gabatar da wa'azin addinin musulunci a najeriya dr muhammad sani ashir na jami'ar bayero da ke kano da kungiyar Izalar ta turo nan jihar Niger domin gabatar da wa'azin Ramadan ya yi ƙarin haske akan su na tallafawa marayun. Sai muka ga yadda ake barin irin 'ya'yan nan idan ka bar su baka kula da rayuwarsu ta fuskar sutura da abinci ba da kuma su ba to za a samu matsala a cikin al'umma domin in aka jima su ne dole su ma za su girma in suka girma ba tarbiyya to daga nan kuma za a samu abin da ba a so suna iya zama 'yan daba suna iya zama ma wayansu ko barayi ko wani abin da ya kamata haka Allah ya kiyaye ana da iya samun matsala ya kamata a ce su ma a kula da su su rayu kamar yadda kowane dan adam yake rayuwa su sanya sutura ba sai sun zagaya sun yi bara ba. Malam Awal Kiki mataimakin sakatare na kwamitin tantance marayun ne a Kwantagora ya yi bayanin yadda suka zakulo marayun da suka tallafa mawa. Yadda aka yi muka gane marayu ne farko kamar yadda kowa ya sani akwai kwamiti da ainihin kungiya ta naɗa na waɗannan kwamiti ɗin ne mu ne muka zakulo waɗannan marayu ɗin bisa ga ainihin haɗin kan su malamai domin a kowane anguwa akwai marayu da aka zakulo kuma mun yi haka ne ta hanyar ainihin makarantu da masallatai wasu kuma da yake ana unguwa guda ka riga ka san cewa wannan maraya ne su ma dai waɗanda suka samu wannan tallafi ga abin da suke cewa Abdulrahman Suleiman to gashi me aka baka wannan wuri an bani kyauta kyautan me kenan kaya kayan sallah to amma ya kake ji da aka baka wannan kuɗi na ji daɗi sosai kafais umar to ah, me aka baki a wannan wuri kaya da abinci kayan abinci ke marainiya ne ko eh to amma ya kika ji da aka baki wannan kayan daɗi na ji kuma na murna sunana abdullahi musa bawa kwantagora kuma matsayina a wannan maraya ni wakilin maraya ne ita eh, wannan tallafi gaskiya mu wakilan marayu da iyayensu muna jin daɗi kwarai da gaske domin kafin fitowar wannan tsari gaskiya marayu suna cikin wahala sosai. Kayan tallafin da aka baiwa waɗannan marayu dai da akasarinsu 'yan ƙasa da shekaru goma ne da suka haɗa da maza da mata sun haɗa da shinkafa da masara da kuma turaman atamfa da yadin shadda sannan da 'yan kuɗaɗe. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.